marimu geni sallim ma gudo nyai gelli ajungarunga malagarunga ida nya sharya nga sallim men nga kingani almami alu banan challana annan jaldi kata sutra adunga. sutra adunga almaminda alu kibega sikki almamin palyani jama. aɗoxa sallananga anna an nga dingiranga dingira keɓe angan sugidu ndabarini nonga annan maxa hayindi katta noxutenayi aɗoxa antanu ku hilli angana sigi an ni anni illatuni bakameya e, an kunkun pilli na an cigi moxonna ñakundunga annan maxo ka hayi. bimana annan maxa ta ke wuñina nanñikendi annan maxa hoxa naxasi bakayi bimana annan makan tak kaso kuburu kemre nga homba langa na iti sallen sartinu nga allahu akbar angana ke ko kayini andan kitungutu an kitumpilli wuti akoni birenga anna andro muku anni soko birembe nga angana an kitukutu anna andro muku soko medi anni riti makata an andro mumpilli karunga maka angkung kungumpilli karunga kemrenga ankite ndegere noko anna ajonkoi kimbakanga nga anna ankiti nga anna sako kiti noge kama angijimen kama maga anna kiti teke anna kiti noge ke rakatai anna sagondi angijimen kama iwa kanunu anna duwawu karayagani wuñinin duwawu sallendi raka hanandi ke duwawo ke xarne raka hanan baneyati annati subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa taala jadduka wa la ilaha gayruka ke koni halle alna tangay muruti allahi tabaraka wa taala bakka sheitanunga ayagani annati audu billahi min alshaitani irrajim ken ballenga anna bisimillahin xara bisimillahin xara halle anna fatiha saxa kamma fatiha xara moxon nanciro anna ayan juriti anna qottun juriti anna asigirenin juriti kogari mogo be ya fatiya kala halle annaho kara gelli qur'an nogondi hibe gani handangani kemberenga anna an kittun pilli wutu kwa ngala wutu tahana ke mogo be ya dorum mukuna soxe medi kiti ndegerum pilli nogonna jonkoy katta kimbakkanga annati allahu akbar kemberenga annataka rukuun nabari അങ്ങനെ ഒരു കോം കാദബരി അന്ന അമ്പല്ലെ അന്നാത്തിലെ മൊണ്ടി അന്ന അമ്പല്ലെങ്ങ അന്നാത്തിലെ മൊണ്ടി കൈനഞ്ഞും കൊല്ലങ്ങ വിമാന അമ്പല്ല അമ്പല്ലങ്കിരെ അലഞ്ഞും കൊല്ലം ചുനഞ്ഞിര ബിരാമ്പിങ് അങ്ങനെ ദകാറു കോങ്ങ അന്ന അങ്കിറ്റുങ്ങ അന്നി സഹു അങ്കുറുങ്ങും പില്ലി കമ്മ അന്ന അങ്കുറുങ്ങും പില്ലി കുറക ടങ്കിറ്റുങ്ങ എംരെങ് അന്നാതി സുഹാന റബ്ബി അൽ അലീം tanu siki an anganay anganay gilli anna allahu akbar ngo angana jigi nan telongo manga telongo na di sami allahu liman hamidahu angana ke sami allahu liman hamidahu konno anna ran kitun hutu awutu kitukuna daga makata an doron pilli karonga billi karunga mirambe nga. an halaga manga telungunan ciki annati rabbana walakal hamd kembere nga dabari kabare ndabari annati allahu akbar anya antanki timpilli wutu anna sujudi kenna mpe kata sujudi nya angana sujudi anna sujudi sunu nyeri kama gani o ananga antenyenga ado annugunnen kama ado kitindegurun pilli nogondi kun na seyen kita alo kurgu billi aɗo tan aɗo tandiromu pilli gella an tandiromu pilli i nogonindi kembirenga anna an pekkuku anni wuñi bakka medi anna an nogonna an togen ka anni latundi ɓey anni wuñi mey annan togenda an tankarenga anna kun kanu sullatundi bakka meya wa kadalika kadi anna an kittungi ka girindi seyendi anki tuku degel ku banan chakase ni kan anki ten chako ni ko musine mo ko mahonya to mo ko angan ta ko kunno kai miram de angana sujudi annali subhana rabbiyal ala tanu sikim awge mandanga ne annan dua gele duwa unu nga hibinu ga gem manga ga linganda ma ku ben hibinu hammi ga nanna duwa ke subhana rabbiyal ala kun halle ka hibe kam pasu ayani anna dua unu go duwa unu gari allah faringa do karamundiya kembe na kabari na an anna an na taxu antanogen kamma annantanogen na anna taxa kamma an na an ken cigindi anna antandiron coomu ku an ni wara ñiñendi ni ni katini seyenga anna antandiron munga anni telengondi kimbakanga kembirenga annati rabbi xfirli rabbi rabi rabbi xfirli ke taxi noxondi ke kundu ayo ta ke takin cukau montenga anna ketawo mogonda a anya sallu benu ni sikkwai ayo sallu benu ni nakato ka hibe gani ke lagarenga a anna tawaru kunyamani tawaru kunimaniya ayani anna anta nugege ayani anna anta anna anta nugege anna kendangindiniya an nan ta an nake ta an na anta nogenga an eh, ta te nga tenga akarangare ngure ata ko mogo gesonga du anta qurake anna ta ko ke an na ta ko sendi anna anta no yake dangin an anyanta ta ko ngen kama kita mo ko ne kakili atawarruk kenya na tare lagare nyai salu benu gani sikoi mana kato ita ko lagare anna ke ta ko na ke ta kuma ko ndami nyana kenya kemre nga anna korini da andron chaye nga anna durun nagane nga aru duru duru nyugo ke anna kung anni karni me anna durun chaye ke anna ke nga anna yonko anna dua dai anna tashahurun khara alayhi tahiyatullah salawat wa tayyibat assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu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 ومن عذاب جهنم ومن فنة المحيا والممات ومن شر فنة المسيح الدجال أن تنجي مريتي كولا دندويا أغني برين ألو كلمة مسيبونا ألو مسيح الدجال مسيبونا ألو جهنم آخا مسيبونا كمرينا أوجي من لغني كيكون هلا أن دعوهم كدوان ميكا لينا لغني سادو أنغ سلامونا الله قايدي كم بسوا أنا أنك دعوك كيكون الله فارينغ دخلنا من دعاني اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك angana ke ko kembre ngan na salamu wala tanu hilli bane nga ante nga salamu hana salamu hillandi nga anno ge nga ke gara dabar ni anna min golla ke bane e dangindi ne amma ya ko nante ko anna min golla ke da kun ke ke so ko ini te manye nga anta ko kunu in golla banan tele in golla banan tri min kata te nga lo no ge nga aloga anta anyun gollanka yonkono hon gara ban nanyun golla nyun ko kamundi sadang tahiyang sadang salam ngalakin kan takawa Ado ka andang kitung kanu iyon kono hon wala bal ninga nai salam ngala tema nga ina kituku hil nga kata tema nga no yem ma nga nai le kitang ka hil nga kata no yem ma nga kin kan da kawairon kono ingo lamban nda kana wa hada sallallahu wa sallim barik wa ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin arno dema